kamfanin facebook zai fuskanci tara daga hukumar da ke sa ido kan sahihancin bayanai da kamfanoni ke bayarwa na tarayyar turai biyo bayan zargin da ake wa facebook kan ba da bayanai marasa inganci game da whatsapp shekaru uku da suka gabata biyo bayan wani bincike da hukumar ta gudanar na tsawon watanni shida yanzu haka ana kyautata tsammanin hukumar za ta ci tarar facebook wanda zai zamanto jan kunne ga sauran kamfanoni da ke fuskantar irin wannan matsala. shugabannin hukumar da kuma kamfanin facebook baki ɗaya sun ƙi magana ga manema labarai kan batun a lokacin da facebook ke cinikin sayan kafar whatsapp a shekara ta 2014 facebook ya faɗa wa hukumar cewa ba zai iya haɗa bayanan mutane ta kafofin sadarwar waje ɗaya ba sai gashi hukumar ta gano cewa ko da a wancan lokacin facebook zai iya haɗe bayanan mutane ta kamfanonin biyu waje ɗaya jami'an hukumar sun gana a wannan makon kan batun ana kuma tsammanin za su iya yanke shawara cikin mako zuwa.